gafarta malam wani lokaci shekarar da na kammala karatu a madina shekara ta 2006 miladiya da ni da matata umu abdulrahim da mu umu sulaim wadda aka haife ta a can aka yi mata certificate of birth a can muka zo dawowa mun kammala karatu za mu dawo sai muka shiga wani hali na matsi da ba na tsammani ne a rayuwata na taba shiga hali na ittirar irin na wannan lokacin ba na iya tuna wani lokaci da nake idan na tuna sai in ji kwalla ta zo mun akan irin tsananin haraci da na shiga har yanzu in ka har yanzu in na tuna kwanakin baya da na yi hira da wakilin gidan rediyo na bbc hmm. an tambaye ni wata rana ce da ba zan manta ba wajen farin ciki da kuma damuwa eh. na ambaci wannan to amma saboda lokacin su ya takaita sai suka yanke wannan mutane sun yi ta tambaya ta me ka faɗa damuwar to shine yanzu zan faɗa don mutane su ji kuma don mutane su gane yadda Allah da gaske yake yi zalika bi anna Allah huwal Allah mai gaskiya ne kuma Allah shine gaskiya wato duk wanda ya gaskata Allah Allah baya kunyata shi inna Allah la yudai'u ajra man ahsana amala na zo za mu dawo an yi mana huruj an nihai kowa wanda yake da alaka da saudi arabia ya san mm. wannan mm. an ce an buga maka ka tafi to fa ka tafi ka tafi fita yar yar yau to matata da yata duka an buga musu hurujin nihai mun zo za mu dawo tiket din da ake mu na dalibai a lokacin duka tiket din kyauta ne kai da iyalanka to ka an buga mana tiket ni a matsayina da ɗalibi miskin bana da kuɗin da zan iya sayan tiket wa kaina ballantana na iyalai ba ka an riga an ban kuma an baka ya wuce eh. sai muka sa bukin din ranar da za mu dawo jirgi daga madina zuwa jidda jirgi daga jidda zuwa najeriya zuwa kano to ashe an samu kuskure ni ban sani ba ashe ba a samu bukin na ita iyalina da diyarta ba na daga jidda zuwa kano sai dai daga madina zuwa jidda tare da ni duka aka yi amma wancan ba aikon famin ba ni ban sani ba ni dai kawai na miƙa wa airline sun buga ashe sun sa cewa to be confirmed amma ni ba su gaya mun ba haka a jidda na yi komi yadda muka saba mu ɗalibai ka san bukin ɗinka da na local flight da na international mm. duka ɗaya ne ashe suna su ba bukin saboda haka muka tashi daga jidda daga madina muka zo jidda ka san mata da kaya ta yi kaya niki ga tafiyan karshe saboda ga tafiyan karshe eh, oh, ga kuma ga kuma dinta da na yarta na ce mata duka ta dora eh, da excess ticket dina eh. e, e, excess luggage dina asali kamar yadda ka sani suna ba da 40 kg a wancan lokacin 40 daidai ake bayarwa za ka yi yawa a mm. lokacin ma duka haɗewa 40 kg mm. to amma mu jami'a tana ƙara mana kyauta ita za ta biya airline don haka za baka 70 kg don ka plus 30 eh. don ka ga 70 na ga 17 ta 140 eh. ga na yar da take da 10% in wannan don ka aka ƙara duka don ka kilo malam iyaka diki dikin kaya <laughs> muka taso aka auno amma wato in aka auna ka sani da daga madina sai dai kawai ka zo ka ɗauka a kano haka muka gama aunawa muna zuwa ashe ita ba sa da bukin da ita da diyarta um musuliya haka da aka zo sai aka cire kayan aka ajiye jidda sai suka ajiye a jidda don haka ga wahalar yadda zan dauko kayan a zuwa auna su yadda da ni ban saba ba ɗalibi ni kaɗai na kawai na zo na kan wuce ne ga kuma sai aka zo aka ce mini ai ma matarka da yarka ba za su hau jirgi ba don ba sa ma cikin fasinjojin wannan jirgin sora tun ana sora awa biyu haka a tashi ana magana kamar wasa abu ya gagara lokacin wajejen karfe karfe ko sha biyu ko ɗaya na dare a can nan kuma ana wajejen karfe sha ɗaya ko karfe goma sai na kira mahaifina na ce an ɗan samu akasi fa don haka a tashi a yi addu'a eh, to gafata malam na tashi muka na ta yadda zan yi da roƙo da wane ne ba batun roƙo ba ne na rasa yadda zan yi aka yi ta auna wa mutane mutane duk suka wuce aka gama komi ni kuma aka ce ka zo ka wuce tun da kai kana da buki zan tafi bar iyali sannan kuma idan na ce zan jira kafin jirgi ya zo sai wani satin mu kuma ba mu hurujin ha'i akan za ta fita a cikin 72 hours zaka kafin wani sati ah, za iya kama gama komawa immigration eh. a je a sake buga saboda ikama ta kare da wannan abin da aka bar ma dama alfarma ce sannan kuma idan na ce yanzu zan biya sai dai in sai mata sabon tiket ni kuma banda ko sisi Allah ya gafarta malam na fahimci dai abin da gaske na fahimci lamal ja'a min Allah illa ilai ina rikice ina rikice ana ta auna kayan mutane aka gama awo gaba ɗaya duk abokai na ɗalibai suka je suka shiga jirgi lokacin tashin jirgi ya yi ni kuma ina tsaye da iyalai na na rasa yadda zan yi ga kaya a nan idan na ce sun yadda ma da cewa ma za a ba mu a ɗora mu akan jirgin don jirgin ya cika in mun samu za a ɗora mu akan jirgin ma waye zai biya excess ɗin wannan luggage zan cire ne in zubar da kayan ya zan yi haka ban san yadda zan yi ba na shiga damuwa ka san mutum yana cikin halin tafiya kana mm. marmarin dawowa gida ga iyalanka haka aka rufe counter aka watsi kowa ya rufe abinsa aka bar ni kadai wallahi ina gaya maka sai na tuno da wannan ayar sai na cewa mata ta ki jira ni sai na tattaki zuwa can wani wuri da nake hango wata fila sai na je bayan filar na waiwaya na gaba wanda yake kallo na sai na dukusa akan gwiwoyi na abinda ake ce kneel down eh. sai na daga kaina sama na ce rabbi sai ina tuno da wannan ayar sai ina roƙon Allah da abinda wannan ayar ma'anar take ciki na ce ya rabbi mujibal mutarri idza da'a inni mutarrun fa ajibni yadda wannan ayar ta na faɗa a zuciyata nace ya ubangiji na gaskata kuma na gaskata abin da ke cikin wannan aya duk abin da dan adam zai yi ya wuce duk asbabul arziki sun yanke eh an kulle an rufe har an kashe wutan wurin su kuma airline sun je sun rufe abin din su kawai kowa ya rufe an bar ni ni kadai a wurin ni kuma kawai ina ta cewa ya rabbi mujibal mutarri idza da'a inni mudarrun wa qad da'awtuka fa ajibni ina yi sai na ga kwalla sai na ji kamar an ce da ni tashi ubangijinka ya ji kuma ubangijinka zai amsa maka kawai sai na miƙe ina tashi sai na ji wani confidence a na cewa kawai sai na daina jin duk abin da na tsoron uku sai mu billahi al'azim sai na ga wani abin mamakin da ni ban taba gani ba ina takuwa ina isowa ita suna zaune haka kawai miskina kafin shi ka za mu ji karin bayani bayan hutar mu lokacin shi Allah <laughs> masu kallon mu kada ku yi nisa da akwai talabijin ɗin ku za mu je wutar lokaci mu dawo kusance lafiya ka mu dawo daga wutar lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ga wanda suka tare shirin yanzu muna tattauna ne a cikin shirin tasirin alkur'ani a cikin wannan halka muna tare da prof ah, mansur isa yalwa daga tarayyar najeriya ah, prof na magana akan ah, wani yanayi da ka taɓa samun kanka a ciki a ƙasar saudi arabia da irin gwagwarmaya da aka yi aka shiga damuwa aka shiga matsatsi kuma tunda ma cikin shirin sai alkur'ani ne ah, ka tuna da wata aya cikin alkur'ani mai girma ka fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da zuciyanka da gangan jikinka sai abin mamaki faru me faru ba wato gafata malam ina dawowa ina jin nutsuwa a cikin zuciyata ba tsoro ba kuma ba tsoro kwata-kwata na daina jinsa ina ji cewa yanzu Allah zai nuna ikonsa ina kuma jira in ga ikon kuma na tabbatar da cewa Allah zai yi kawai malam sai na ji ana kyat ana buɗe kofa daga can sama shugaban saudi airline gaba ɗaya shugaban saudi airline gaba ɗaya ofis ɗinsa a can sama sai buɗe kakkak ina jin ana buɗe ki sai ya buɗe sai ya fito ya sauko yana takowa a hankali shi kaɗansa bai cewa kowa komi ba yana saukowa yana zuwa yana zuwa yana zuwa yana zuwa ni kuma ina tsaye kawai yana zuwa sai mun haka ce hati passport <laughs> uku su billahi azim azumi ce kawo passport ɗinka what ni ban sanya aka yi ya kai san kana da daga wallahi tallahi abin da aka yi kira hati passport na bashi kuma bai ce mun bai ce mun cikin matsalan ka me ya faru ni ban sani ba ni dai kawai ina jira mujibul mutari ya aikinsa kuma yayi kawai sai ya ce kawo passport na bashi kawai sai ya je ya danna ya kunna an riga an kashe an kashe wannan wannan computer system din an kashe ta ya jira ta ta yi butin ta gama tunda tun wancan lokacin ka sai ta ta ba eh, irin na yanzu eh. bane ta gama ya kunna kyakkyakkyakkyat ya danna pap ya danna confirm ya danna nata confirm ya danna na ta confirm wallahi bai ce mun komi ba ya gama ya ce wani abshak afshak ina kayan na ta jawo su haka ina ta irin gaggawan nan yana kallo na na ajiye su kawai sai dai ba ruwansa ma ya auna kilo na wani kawai na matso da su ba bai ma auna su ba kawai yazo ya ta samu su tag ya ta daddaura komi da komi da kanshi da kansa ya kunna irin wannan abin da ke tafiya da eh. kaya din nan ya zo muka daga tare muka ajiye muka daga akwati muka ajiye ya danna abin ya tafi sai mun haka ya ce yalla uqsimu <laughs> billahi alazim ni kuma ban ce masa na gode ni ban ce cikin ba kawai ni dai na juya a idona akwai dan alamar kwalla haka ya ce mun komi ba ya tsaya a wurin sai da muka wuce ni da matata da yata yana tsaye yana kallon mu na je wajen wasu yan wasu immigration masu buga abin har sun yi haka sun fara gengedi an watse to eh ce to kawai suka zo suka dauka pap pap pap ba wanda ya tambaye ni ya kama kara ba wanda ya tambaye ni komi ina ta wucewa ina shiru wa kowa saboda ni yadda nake ji a lokacin ba ma zan iya magana ba muka ta zuwa har na zo karkashin jirgi wallahi tallahi jirgin nan yayi dile ina tsammani ya kai na kusan awa ɗaya ni ba sanya aka yi ba jirgi bai tashi ba kawai haka ina zuwa na zo na samu an riga an rufe jirgin wallahi tallahi an rufe kofar jirgi aka sa irin wannan abin matakalan nan na taka muka hau muka je muka samu wuri a ta gaba gaba wa aka daga aure ni ban sani ba muka je muka zauna muka dawo Najeriya gashi yanzu ina magana da kai amma yujibul mutarra wannan shine tasirin da bazan taɓa mantawa da shi ba darasin da na ɗauka akan wannan shine alƙur'ani gaskiya ne kuma saƙon Allah gaskiya ne wanda ya ƙara mun imani da cewa wannan alƙur'anin gaskiya ne kuma ubangiji gaskiya ne sannan wannan ya nuna mun daga baya duk abin da na zo na ji idan na tuno da wannan ayar sai in ga baya ban mamaki da Allah ya ce an man yujibul wane ne yake amsa kiran wanda ya shiga cikin matsi almuttar din nan ya shimalul mu'mina wal kafir zakar wal unsa kowa ne ya shiga wallahi in ya roƙi Allah da gaske eh. Allah zai karba na ji misalai da yawa da daga baya na zo na fahimci cewa idan mutum ya yi